بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة da sake saduwa sha hudu ga watan Shaban dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu bayan jiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma yi daidai da ishirin da takwas ga watan March dubu biyu da ishirin da daya. Za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai suna Zahiratu Ba'fil Iman Al-Asbab Al-Mazahir Al-Ilaj na babban malami a shek Muhammad Salih bin al munaji Dan ba mun ba mun gama bayani akan alamomin rauni imani a cikin rayuwar mutum muka zo muka shiga cikin asbab wato abubuwa da ke jawo raunin imani mun fara bayani mala ya ambace asbab da yawa mun fara karanta su na farko mun karanta na farko mun karanta na biyu da na uku har ina ga mun tsaya ne akan sababi na na shida inda yace wa min al asbab aidan al inshigalu bil mal wal zawja wal aulad daga cikin abubuwa da ke jawo ma mutum raunin imani shine mutum ya shagaltu da kudi da mata da kuma yara ya yi bayani akan yadda waɗannan abubuwa suke shagaltar da mutum ya juye su juye shi daga bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma hakan zai kawo masa raunin imani a zuciyarsa za mu shiga abu na bakwai da malam ya ambata shine Ulul amal kun ga wurin ko tulul amal yanyar tulul amal shi ne wato dogon buri idan mutum yana dogon buri wannan shi ma zai iya rage imaninsa Allah ta'ala zarhum ya ƙununa wa ya tamatta'una wa yulhihimul amal fa saufa ya alamu allace zarhum ka kyale su so kafirai ya ƙununa suna ci wayatamatauna suna jin daɗi wa yulhihimul amal kuma buri ya shagaltar da su fa sawfa ya'lamu da sanu za su sani A shekina, idan mutum yana da dogon buri a rayuwarsa wannan zai shagaltar da shi daga neman lahira zai ya koma tunaninsa ga baki da yanda zai ya cimma burinsa a rayuwar duniya ina fata mun gane idan kuma mutum ya zama to baya tunani akan lahira dole imaninsa zai fara raguwa yace wa qala ali radiyallahu anhu sayyidina ali Allah yarda da shi yana cewa inna akhwafa ma akhafu alaikum yace abunda na fi maku tsoronsa shine ne ittiba'ul hawa shine bin son rai son zuciya wa tulul amal da kuma dogon buri yace fa amma ittiba'ul hawa amma abinda ya shafi bin son zuciya fa yasuddu anil haqq wannan yana kange mutum daga bin gaskiya inda mutum na bin son zuciyarsa to ko ya dan gaskiya ba zai bi ba yace wa amma tulul amal shi kuma abin da ya shafi dogon buri fa yun al wannan yana mantar da mutum lahira saboda haka inda mutum yana dogon buri a rayuwarsa to zai dinga manta da lahira yake wa jaa fil asar ya zo kuma a cikin labarin da aka samu daga magabata arba'atun min ash-shaqa abubuwa guda hudu suna daga cikin alamomin dadewa sune menene jumudul ain shine wato ya zama ido mutum ya zama to ba su zubar da hawaye shine jumudul ayn mana ba su zubar da hawaye saboda tunanin lahira ko tunanin Allah wa kaswatul qalb da kuma zuciya ke kasashiya wa tulul amal da kuma dogon buri wal hibs ala duniya da kuma wadai akan tara abun duniya inda mutum na fama da waɗannan abubuwa guda hudu to wannan alama ce cewa wannan mutumin marasa rubuna a lafira shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin addu'a yana cewa me Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha eh, wa min aynin la tadma eh, yace wa wa min nafsin la tashba wa min du'a'in la yustajab lahu ko ba ka bane waɗannan addu'o'i da manzo Allah yake yi ai yana neman sani daga waɗannan abubuwa da muka ambata yanzu nan eh, min qalbin la yakhsha ai Daga zuciyar da ba ta baya tsoron Allah ai wannan shine kaswatul kal? zuciyar da ya ke kashe shine zuciyar da babu tsoron Allah cike yace wa min aini la tadma daga idanun da idon da baya zubar da hawaye baya kuka saboda Allah ah, shine jumudul ain wa min nafsin la tashba wannan kuma ya shafi mai tulul amal wa hirs ala dunya saboda haka wadannan abubuwa ya kamata mu ya dinga neman sari daga gare su yace wa yatawalladu min tulul amal al kasal dogon buri yana haifar da kasala an an an ta'a yana sa mutum ya zama to yana kasala ga barin wato biyayya ga Allah subhanahu wataala wa taswif bit tauba yana sa mutum kuma ya dinga wato daga tuba ya dinga cewa zan tuba wannan abin da nake na san ba kyau amma insha Allah nan gaba zan tuba zan tuba zan tuba zan tuba kuma ba zai yi ba saboda mai saboda dogon buri yace wa ragbatu fi dunya haka nan kuma yana sa mutum ya zama yana da kodai a cikin duniya wan nisyan lil akhirah yasa mutum kuma ya manta da lahira wal kaswatu fil qalb kuma suna jawo wato zuciya ya ke kashe li'anna rikkatahu saboda wato taushin zuciya wa safa'ahu da kuma tsarkinta inna ma yaqau bi tazkiril maut wannan yana samuwa ne da tunanin mutuwa idan mutum yana tunanin mutuwa a lokacin da zuciyan zai taushi zuciyan zai samu sarki amma in baya tunanin mutuwa ba za ya samu haka saboda haka yace inna ma yakawu bi tafsiril maut wannan yana faruwa ne yana samuwa ne da tunanin mutuwa wal qabr idan mutum yana tunanin kabari ka je makabarta ka kalli makabarta ka yi tunanin ranar da kai ma za ka shiga wannan sai ya sa zuciyanka ya yi taushi sawab haka na kuma idan mutum yana tunani akan lada ka yi tunani akan irin lada masu kyau da Allah ya tana dama waɗanda za su cikin aljanna wal ikab haka na kuma ukuba mutum ya tunani akan irin azaban da Allah ya tana dama waɗanda za su cikin wutan jahannama wa ahwalul kiyama da kuma abubuwa na ban tsoro game da ranar tashin kiyama sune ahwal ana abubuwan da za su tsoratar da mutum ranar tashin kiyama rana ce wanda akwai abubuwa da dama wanda idan mutum na tunanin su dole zaka ji zaka samu kanka a cikin firgici kama kala ta'ala kamar da Allah subhanahu wataala yake ce mana fa tala alaihimul amadu fa qasat qulubuhum Allah yace Allah na magana akan banin Isra'il ne yace fa tala alaihimul amad lokaci yayi tsawo akan su Fakasar kulubun sai zuciyansu zukatansu ya ke kashe da aka samu tazara tsakaninsu da annabawansu bayan annabawansu sun rasu ya zama to babu kowa kuma ba tura masu wani mai gargadi ba to sai ya zama to sun bar littattafansu a baya rashin samu wanda zai dinga masu gargadi kullum aka samu tsawon lokaci akan haka suna zaune ba su abin umarnin littafin kuma babu mai masu wazi sai zukatansu ya ke kashe wakila wasu kuma suna cewa man kasura amaluhu duk wanda wato burinsa duk wanda ya rage burinsa kalla hammuhu damuwansa ma za su rage wata nawara kalbuhu kuma zuciyansa zai haske li'annahu idza stahdara al-maut saboda idan mutum yayi tunanin mutuwa ijtahada fi ta'a wanda zai sa shi yayi kokari wajen biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala sai sauraka wannan ah, shine abu na bakwai dake sa wato da ke jawo raunin imani a zuciya asamin abu na takwas da ke jawo raunin imani yadda wa min asbabi dha'fil iman yana daga cikin abubuwa da ke jawo raunin imani wa kaswatu kaf kuma abubuwa da ke jawo zuciya ya ke kashe yace al fil fil shi ne mutum ya wuce iyaka wajen cin abinci wannan da kuma wuce iyaka wajen bacci mutum ya zama to kullu kawai ba damuwarsa kawai ne abinci ko kuma kullu kawai damuwansa shi ne bacci Ya yi bacci da dare ya yi bacci da rana duk sanda ya samu dama kawai bacci zai yawan bacci yana sa zuciyar mutum ya mutu ina fata mu gane ce wa sahar sahar kuma shi aka akasin bacci wato rashin bacci cikin dare mutum ya zauna ba zai yi bacci da dare ba amma kuma ba wai yana amfani da lokacin daren akan abin da zai amfana da shi ba yana yana bata lokacin sa a cikin abubuwan da ba za su amfane shi ba wannan ne a sahar ka zauna tun daga dare kana kallon football match misali ko kuma ka je fati ko kuma ka zauna kana abubuwa da marasa amfani har sai gab da asuba sai mutum ya je kwanta ya yi bacci ba zai sallah asuba ba cikin jama'a wannan shine asahar wanda wanda ya zama yana haka wannan babu shakka yana cikin hasara yace wal kalam haka kuma yawan magana kullum mutum bakin shi baya baya shuru kullum cikin magana yake wannan shi ma yana kashe zuciya wal khulta haka kuma yawan hulda da mutane yawan wato cudanya da mutane wannan shi ma yana raunana imani malaka fa kasratul aql yawan cin abinci tubalid zihin wannan yana kashe tunani yana sa mutum ya koma kaman wawa wa tuskil albadan an ta'a an ta'ati rahman haka kuma yana sa jikin mutum yayi nauyi ga barin biyayya ga ubangiji mai rahma kullu zai samu zaka samu kanka a cikin kasala in kana yawan cin abinci yace wa tukdi majari shaytan fil insan hakanan kuma wannan yana ciyar da wato magudanan shaitan a cikin mutum kamar da manzala sallallahu alaihi yake cewa shaitan yana gudana ne a magudanan jini saboda haka idan mutum na yawan cin abinci kagan jinin sa zai karu, sai mutum shaitan ya samu dama yawo a cikin jikinsa wannan daga cikin hikiman shar'anta azumi saboda idan kana azumi babu abinci a cikin cikinka wannan zai rage wato yawan ah, ah, daman da shaitan zai samu ya gudana a cikin jikin mutum na'am sai ce wa kama kira haka nan kuma kamar da wasu malaman kuma suke cewa man akala kasiran duk wanda ya ci abinci da yawa shariba kasiran to zai sha ruwa da yawa wa nama kasiran haka kuma zai sa shi yayi bacci da yawa wa khasara ajran kabiran wannan kuma zai sa shi yayi khasara lada mai girma ina ta mu gane na'am malaka fal ifratu fil kalam yuksil kal wuce iyaka a magana wannan yana sa zuciya ya ke kashe kullu cikin surutu wannan yana yana kashe zuciya yaje wal ifratu fi mukhalafati nas haka na kuma wuce iyaka wajen hulda da mutane ta guduwa da mutane wannan shi ma yace tahulu bainal mar'i wa muhasabati nafsi wannan zai sa shamaki tsakanin mutum da ima kansa hisabi asali ya kamata mutum ya dinga ma kansa hisabi kafin a masa hisabi a ranar tashin kiyama kuma abin khattab yana cewa me hasibu an anfusakum kabla an tuhasabu to idan mutum na yawan kulda da mutane wannan sai ya sa shi ba zai samu dama da zai ma kansa hisabi ba ita wal khulwatu biha haka na kuma zai zama to bai samu dama da zai ware shi kare ya zauna ya yi tunani akan rayuwarsa ba shine al ka zauna kai kare ka yi ta tunani akan rayuwarka alaka tsakaninka da Allah subhanahu wataala ita wani Nazaru, fi tadbir amri haka kuma zai zai zama to ba shi da lokacin da zai duba a cikin ya zai ya gudanar da al'amuran zuciyarsa yace wa kasratu dhahik haka na kuma yawan dariya taqdi alamadatil hayat fil qalb wannan yana kashe rayuwa a zuciya fa yamut sai zuciya mutum ya mutu ya kulu alayhi salatu wassalam sallam yana cewa cikin hadisi ingantacce la tukthiru dhahik kada ku kada ku yawaita dariya fa inna kasratu dhahik tumitul qalb saboda yawan dariya yana kashe zuciya yana ba ta mu gani sai yace wa kadhalika alwaqt haka na kuma lokaci allazi la yumla'u bi ta'ati Allah ta'ala yuntiju kalban salda haka na kuma lokaci wanda ba cika shi da biyayya ga Allah ba kana da lokaci baka yi amfani da shi wajen biyayya ga Allah ba lokacin da mutum ya bata yana ayyukan banza to wannan yuntiju kalban saldan wannan yana haifar da zuciya wanda zuciyar da ya kama kamar kankara ya bushe la tanfa'u fihi zawajirul qur'an zuciyar da wato gargadin alqur'ani ba za su amfane shi ba wala mawa'idul iman haka na kuma wa'azi akan imani ba zai amfane shi ba kaga mutum yana zaune a yi duk wa'azin da za yi yana zaune baya jin komai a ransa saboda zuciyar shi ya ke kashe. sai yace wa asbabu dhafil iman kathiratun abubuwa da ke jawo raunin imani suna da yawa laisa bil wisi hasriha ba zai yi mutum ya tattara su wuri daya ba lakin amma dai yumkin an yustarshidu bima zukira ala ma lam yuzkar minha zai yi mutum ya yi amfani da abubuwan da aka ambata ya gano abubuwan da ba ambace su ba yace wal aqil yudrik zalika min nafsihi mai hankali yana fahimtar haka a cikin ransa mai hankali ya san lokacin da imaninsa yake karuwa ya kuma san lokacin da imaninsa ke raguwa saboda haka lokacin da imani sa ke raguwa in yana da hankali sai yi kokari ya magance wannan matsalan Ya yace nas'alullah an tahira kulubana. muna roƙon Allah ya tsarkaka zukatanmu wa yaqina sharra anfusina kuma muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharrin kawunanmu na da haka yazo karshen asbab wato abuwa da ke jawo raunin imani daga nan kuma sai ya shiga kashi na uku na littafin shine yace salisan ilaju dhafil iman maganin raunin imani mun mun karanta alamomin raunin imani da kuma abubuwan da ke jawo wannan matsalan yanzu ya za mu yi mu magance wannan matsalan yake rawa al-hakim fi mustadrakihi imam hakim a cikin littafin sa al-mustadrak ya rawaito wa tabarani fi mu'jamihi haka kuma imam tabarani a cikin littafin sa mu'jamul kabir dukan su biyu sun rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sun rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa إن الإيمان لا يخلق في جوف ahadikum كما يخلق saw manzo sami yana cewa imani yana kodewa a cikin cikin da daga cikin ko kama yakhluqu sau kamar da rigansa yake kodewa riga in ya tsufa ya kode haka imani yake kodewa kodewa a cikin zuciyar mutum manzo Allah ce fas'alullaha an yujaddida al-iman fi qulubikum saboda ka roki Allah Allah ya dinga jaddada ya dinga sabanta imani a cikin zukatanku malke yani bi zalika abinda wannan magana yake nufi shine annal iman yabla fil qalb shine cewa iman yana kodewa kama yabla sau kama da riga yake kodewa idan tara idan ya idan ya kode ya tsufa wa asba kadima idan ya zama ya ya tsufa ya zama tsohon riga yace wa ta'tari qalbul iman قلب المؤمن في بعض الأحيان صحابة min sahabi al-ma'siya kuma wani lokaci sahabatu min sahabi al-ma'siya girgije daga cikin giragizan sabo suna zuwa zuciyar mumini fa yadhlim sai zuciyar ya zama duhu wannan karin magana yake yanda idan girgije ya taro a sama ai ko ina zai duhu to haka kuma idan sabo ya zo zuciyar mumini wani lokaci ai babu wanda ya zama to masu babu wanda baya sabon Allah ko baka bane akwai sanda komin imani ka komin kokarin ka akwai sanda zaka samu kanka wani tsabo ya zo ya rufe imani a cikin zuciyanka sai yayi duhu yace wa hadhihi sura sawwaraha lana rasulullah sallallahu irin wannan lamarin manzo Allah sallallahu ya suranta mana shi a cikin hadisin sa ingantacce manzo Allah yana cewa ma minal qulub qalbun illa wa sahabatun ka sahabatun kamar. babu wani zuciya daga cikin zukata a face yana da wani girgije kamar girgijen wata bainal kamar mubi a yayin da wata yake da haske iza allatu sahabatun iz allatu sahabatun sai wani girgije ya zo ya rufe shi ya hau kan shi fa aflam sai ya zama to duhu ta tajallat anhu idan kuma wannan girgijen ya yaye fa aba sai kuma watan ya dawo kuma da haskensa to haka zuciyar mutum yake imani yana kodewa a ciki kamar da riga mutum zai kode haka nan kuma saboda haka kullum mutum yana bukata ya dinga abubuwan da za su jaddada imaninsa kamar gida ne idan aka gina gida sabon gida za ku gan shi yana da kyau yana ba da sha'awa ya yi kyau ga daidai wannan lokacin da aka yi ta amma bayan shekaru in ka dawo kuma ka wannan gida, idan aka bar ta haka ba yi renovation ba ai gidan zai zama so ya tsufa ko ba ka ne. zai dawo kuma fentin ya kode komi minashi ya kuma tsohon yayi to amma kuma idan mutum na gyara gida yana renovating kullum ya yi sabon fenti ya canza winduna ya canza kofofi ya canza rog ya canza bane kullum za ka diga gan gidan kamar sabo ko ba ka wani to haka zuciya mutum dole mutum na bukata ayyukan nan ibada da zai dinga yi domin ya jaddada imani a zuciyarsa kada imaninsa ya zama to ya tufa malake falkamaru ta ce alaihi ahyanan sahabatun malake wata wani lokaci girgije zai zo a kansa to gasti dau'ahu sai ya rufe hasken wata wa ba da burhati min zaman bayan kuma wani dan lokaci a cikin zamani ta tazul wannan girgije kuma sai ya gushe watan kashu kuma ya yaye fa yarji'u dawul kamar sai kuma hasken watan ya dawo maratan ukhra karon eh, ya sake dawowa yace li yudi a fi sama domin ya ya haskaka sama wa kazalika haka kamar haka ne kalbul mumin kamar haka ne zuciyar mumini ta'tarihi ahyanan sahbun muslimatun min al-ma'siya wani lokaci wato girgije na sabo yana zuwa ya rufe shi ya zama to yayi duhu fatahjibu nura eh, fatahjibu nurahu sai wannan girgijen na sabo ya ya sa shamaki ya shamake hasken zuciya fa yabqa al-insan fi zulmatin wa wahshatin sai mutum ya wanzu a cikin duhu da kuma kewa na rashin imani fa iza sa'a li ziyadati imani idan mutum yayi kokari domin ya kara imaninsa wasta'ana billah kuma ya nemi taimakon Allah azza wa jal in kashe tilka sahab sai wannan girgije na sabon ya yaye daga zuciyarsa wa ada nuru qalbihi sai kuma haske zuciyarsa ya dawo yudiu kama kana yana haskakewa kamar da ya kasance a da sai malam ce wa min al-murtakizat al-muhimma yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci fi fahmi qadiyati da'f al-iman wanda zai taimaka mutum ya fahimci lamarin raunin imani wa tusawwiru ilajaha kuma ya suranta maka wato maganinta shine ne huwa ma'rifatu anna al-iman yazidu wa yanqus shine mutum ya san cewa imani yana karuwa kuma yana raguwa idan mutum yana da wannan fahimta in ka fahimci cewa imani yana karuwa yana raguwa to a lokacin wannan zai taimake ka kasancewa dole za a samu lokacin da imaninka za su ragu wanda kuma hakan zai jawo raunin imani ina fatan gani amma idan mutum ya zama to yana gani imani baya karuwa baya raguwa to magana raunin imani kwata-kwata baya cikin dictionary na wannan musulmi ina fatan gani shi yasa yace wa hadha min samima i'tiqad ahli sunna wal jamaa wannan daga cikin rukunin wato wato akidan ahli sunna wal jamaa ahli sunna wal jamaa mun yi imani cewa imani yana karuwa yana raguwa ce fa innahum yaqulun so ahli sunna suna cewa innal imana nutqun bil lisan imani ya kunshi abubuwa guda uku sune me nutqun bil lisan shine mutum ya furuta da harshen sa me zai furuta zai furuta kalmar shahada la ilaha illallah ko ba haka bane da wannan kalmar ne zai shiga cikin musulunci wa tiqadu bil janan sannan kuma zai kudurta a cikin zuciyarsa me zai kudurta zai kudurta la'ila ilaha illallah cikin zuciyarsa saboda idan ya furta la'ila ilaha illallah amma kuma bai kudurta shi a zuciyarsa ba ba za ka amfane shi ba ko ba ka bane ce wa amalu bil arkan sannan kuma zai yi aiki da gabbobi jikinsa zai yi aiki da la'ila ilaha illallah saboda haka idan mutum ya zo ya to yana fadin la'ila ilaha illallah amma kuma baya aiki da la'ila ilaha illallah wannan imani sa bai cika ba ina fata mun gane rashin fahimtar haka shi zai sa mutum ya zauna saboda jahilci yana sabon Allah in kai masa magana sai ya ci maka a takwa hahuna kuna ganin waɗannan mutane ko eh yayi aikin sabo kace me yasa kai wannan abu yace wannan ba wannan ba yana cewa bani da imani saboda imani a zuciya yake idan har imani yana a zuciya yake ya kamata ya nuna a gabbobi jikinka ko ba ka bane manzala ta inna fil jism mudaqatun ko ba ka bane mudaqatan idza saluhat saluhat al jism kulluhu wa idza fasadat fasada al jism kulluhu ko ba ka bane idan wannan tsokar ta inganta ta gyaru jiki ga baki da za su gyaru idan kuma ta ɓaci jiki ga baki da za su ɓaci ko ba kamar saboda ka ba zai yi kana aikin sabo kuma ka ce akwai imani ana babu imani ina fata mu gane na'am saboda ka ahli sunna wal jama'a mun ta cewa imani yana karuwa yana raguwa shi yasa yace yazid bi sa'a wa yanqusu bil isyan yana karuwa da imani yana karuwa da ayyukan biyayya ga Allah wa yanqusu bil isyan kuma yana raguwa da ayyukan laifi saboda haka wannan shine akida ingantacce akwai da suke ganin imani baya karuwa baya raguwa idan mutum ya riga ya samu imani to shikenan kawai ya riga ya samu kina babu bambanci a fahimtar su tsakanin imani mutumin da yafi kowa sabo a duniya da imani sai na Abubakar misali duk da ne so da imani imani abu da ne in ka riga ka sami shi a zuciyarka shikenan kawai yana wannan shine akidan wa ha kace ne wannan shine akidan murjiya ina fata mun gane akwai wanda ake kiran su murjiya su ne suke ganin imani baya karuwa baya raguwa irin waɗannan mutane sakacin su yayi yawa saboda a wurin su ko me zaka aikata in dai kana amsa sunan musulmi to shi kawai kana da imani ina fata mun gane akasin su shine mutazilawa su kuma ko me ka aikata na sabo ko ni kankantan wannan sabo zaka shiga wuta kawai ina fata su kuma sun yi lamarin su yayi tsauri da yawa wadannan sun yi sakaci da yawa wadannan kuma sun wuce iyaka wajen sanantawa ahlus sunna wal jamaa muna sakiya ina fata mu gane na'am طيب ما ليس وقد دل على على هذا الادله من الكتاب والسنه wato dalilai da dama daga cikin alkur'ani da sunna sun tabbatar da cewa imani yana karuwa yana kuma raguwa kadan daga cikin dalilai da suke nuna haka cikin alkur'ani yake fa minha qawluhu ta'ala liyazdadu imanan ma'a imanihim eh, huwa alladhi anzala saki na tafi qulubil mu'minin Allah shi ne ya saukar da natsuwa a cikin zukatan mu'mini domin me liyazdadu imanan ma'a imanin domin su kara imani tare da akan imanin su kenan Allah yana cewa imani yana karuwa wa qawluhu ayyukum zadathu hadhihi imanan eh, wa za ma unzilat menene suratun an eh, sai su ce me wannan ayan tana magana akan munafikai ne idan aka saukar aka saukar da aya ko a cikin alkur'ani sai su karanta suna tambayan juna ayyukum zadatu hadhihi imanan suka ga waye na cikin wannan aya ta kara masa imani a cikin ko su ma munafika wannan lokacin sun san cewa imani yana karuwa na'am wa qawlu sallallahu alaihi wasallam kuma fadi manzala sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran manzala duk wanda ya gani wani wato abun kiyama daga cikin ku bal yugajirhu bi yadihi to yi kokari ya canza shi da hannunsa fa in lam yastati fa bi lisani idan ba zai ya canza shi ba da hannunsa to ya canza shi da da harshensa wa in fa in lam yastati fa bi qalbihi idan kuma ba zai canza shi da harshensa ba to ya canza shi da zuciyarsa wa zalika aful, iman wannan kuma shine mafin rauni imani a cikin akwai mafin rauni imani kuma akwai mafin karfin imani duk wani yana cewa imani yana karuwa yana raguwa mana cewa asaru ta'ati wal ma'siyati fil iman ziyadatan wa nuqsanan amurin ma'lum wato tasirin biyayya da sabo a cikin imani ta fiskan karuwa da kuma fiskan raguwa amurin ma'lum wannan lamari ne sannan ne mushahad abu ne wanda ake gani yana faruwa wa mujarra abu ne wanda an gwada kuma an tabbatar falau anna shakhsan zai bada misali ita falau anna shakhsan da mutum kharaja zai fita daga gidansa yamshi fi suq yana tafiya a cikin kasuwa yanzu ila mutabarrijat yana kallon mata waɗanda suka sa kayan da bai rufe jikinsu da kyau ba tabarruj mata masu sa masatun kaya misali ko kayan da suke nuna jikinsu kana wucewa kasuwa ai kaje kasuwa za ka ga irin waɗannan matan ko ba ka bane kana wucewa kasuwa kana kallo irin waɗannan matan wa yasma'u sahba ahli suq kuma yana jin hayaniya na mutanen kasuwa wa lahuhim kuma yana jin wato maganganun banzan da suke yi a kasuwa zai san irin tasirin da zuciyarsa zai yi da irin wannan lamari thumma makaraja sannan kuma ya fita daga kasuwa fa zahaba ba al makabara, sai ya tafi makabarta fa da ya ya shige ta fa tafakkara sai ya fara tunani wa raqqa kuma zuciyar ya yayi taushi fa innahu yajidu farkan bayna bayna al zai samu bambanci ne tsakanin waɗannan halaye guda biyu halin da zuciyanka zai shiga a lokacin da ka shiga makabarta da kuma halin da zuciyanka zai shiga a lokacin da ka shiga cikin kasuwa akwai bambanci yace fa inna fa idan alqalbu yataghayyaru bi sur'a to haka zuciya yana canzawa da da sauri sai yace wa an alaqati almafhum bi mawdu'ina yaqulu ba'd salaf game da alakan wannan fahimta da abinda muke tattauna akai wani daga cikin magabata yana cewa min fikhil abdi yana daga cikin fahimtar bawa an ya ta'ahada shi shine ya dinga waiwayi imaninsa ya dinga lura da imaninsa wa ma yankusu minhu kuma ya dinga waiwayi abinda yake rage imaninsa wa min fikhil abdi haka nan kuma yana daga cikin fahimtar bawa an ya alama a yazdadu imanuhu aw yankus shine ya sani shin imanin imaninsa karuwa yake ko kuma raguwa yake bawa mai fahimta shine wanda zai zauna a kullu ka dinga tambayan kanka shin yanzu imani na karuwa yake ko kuma raguwa yake wa inna min fiqhi rajul haka na kuma daga cikin fahimtan mutum an yi alama na zagatu shaitan ya san abubuwan da shaitan ke yi domin ya fizge shi daga hanyar Allah an na ta tiyahu waɗannan abubuwa ta ina ne suke zuwa maka ta ina ne shaitan yake zuwa maka ya fizge ka daga hanyar Allah saboda mai idan ka san hanyoyin da shaitan ke bi ya fiske ka daga hanyar Allah sai ka yi kokari ka toshe waɗannan hanyoyi idan misali shaitan na zuwa maka ne ta hanyar abokanan ka misali idan kana da wasu abokanan in kana tare da su ba sa tuna maka da Allah sai da su tuna maka da abubuwan shashanci to ka san cewa shaitan na zuwa maka ne ta hanyar su sai ka yanke alaka da su idan ka san cewa akwai wani wuri da kake zuwa akwai wani taro da kake zuwa kullum duk sanda kake wannan taron sai ka dinga tunani abubuwa na alfasha misali ko kuma abubuwan sabo to ka san cewa shaitan na zuwa maka ne ta hanyar waɗannan taro da kake zuwa sai ka daina zuwa wannan taro ina ba mun gani. saboda ka yana daga cikin fahimtar ba mutum shine ya san ta wani hanya ne shaitan yake zuwa masa in ka fahimci wannan hanyar sai ka yi kokari ka toshe shi yace wa mimma bagi ma'rifatu yana daga cikin abin da ya kamata mutum ya sani shine cewa mai annan nafsal iman idza adda ila tarki wajib shine kasancewa wato toyawan imani raguwan imani idza adda ila tarkil wajib idan wannan lamarin ya kai ga mutum ya bar abin da yake wajibi a kansa aw fi'l muharram ko kuma ya kai ga mutum ya aikata abin da yake haramu fa hadha futurun khabir wannan sakaci ne ne hatsari sahibuhu mazmum ne wannan lamarin abin zargi ne a idon shari'a yajibu alaihi tauba wajibi ne akan sa yayi tuba ila Allah zuwa ga Allah wa shuru' fi ilaji nafsi kuma ya fara neman magani yanda zai magance kansa amma idza lam yu'addi al-futur amma irin wannan sakacin da kasada idan bai kai zuwa ga ila tarki waji idan bai kai ga mutum ya bar abin da yake wajibi ba aw fil muharram ko kuma ya kai ga zuwa mutum ya aikata abin da yake haramu wa inna ma kana taraju'an fi amal al-mustahabbat al-mustahabbat a abun yana sa shi ne kawai ya bar abubuwan da yake mustahabi mustahabi ne a misali fa'ala sahibihi an yi yasusa nafsau to me iri wannan zuciya dole ne yi kokari ya binciki lamarin kansa wa ya yi kokari ya yi gyara kare ya yi kokari ya matso zuwa ga ya daidaita hatta ya ya'udu ila shafi wa quwwatihi fil ibada har ya koma domin ya koma zuwa ga karfinsa da nishadinsa a cikin ibada wa hadha mimma yustafadu min qawli sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da zamu fa'idanta daga magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu yana cewa li kulli amalin sharratun manzo Allah kowane aiki yana da wato sharratun da yake da sharratun shine lokacin da mutum yake jin karfi yana jin nishadi yayi aiki kowane aiki da zaka yi akwai lokacin da zaka dinga jin karfin hali kana so ka yi Walikulli kulli sharratin fatratun hakan kuma kowane lokacin karfi yana tare da lokacin kasala bayan da farko kana jin karfi daga baya kuma kasala zai biyo baya yace faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflaha duk wanda ya zamanto lokacin kasalansa duk da kasalan yana kan sunnata to wannan ya rabota. wa man kanat ila gari zalika wanda kuma ya zama to lokacin kasalansa yana sa ke ya aikata abinda ba daidai ba to faqad halaka wannan ya halaka abinda manzala yake nufi shine wannan magana manzala yayi wannan magana ne a lokacin da Amr Abdullah ibn Amr ya zo wurin sa yace masa ina jin karfi ina jin karfi imani ina so ni ga yin azumi a kowace rana manzala yace masa a'a ba za ka yi ba ka dinga yin azumi kwana uku a wata yace a'a wannan yayi mun dan ina da karfi zan iya yin fiye da haka manzo Allah ce ka dinga yi azumi litini da alamis yace wannan shi ma ya mun ina jin karfi zan iya yin fiye da haka manzo Allah ce ka dinga yin siyamu dawo kai yau gobe ka huta jibi kai gata ka huta yace ina jin karfi zan iya fiye da haka manzo Allah ce babu wanda babu kuma da haka yace to shikenan na yadda haka nan kuma karatun alqur'ani yace zai iya dinga soke alqur'ani kullun ko ni yini zai soke alqur'ani manzo Allah ce wannan ya yawa ka dinga sokewa sau daya a wata yace a'a ina jin karfi zan iya manzali ce ka dinga saukewa ah, sau daya a sati ya ce a zan yi ya. manzali ya ce ka dinga saukewa so uku a sau daya a cikin kwana uku ya ce zan yi fira ga manzali ce a ba kuma sama da haka to da manzali ya ce masa haka shine ya yi masa wannan magana yake kokari ya jawo hankalinsa cewa wani lokaci mutum akwai sanda mutum yake jin karfin hali zai yi aiki amma kuma bayan wannan karfin hali ne zai biyo baya shine gajiya da kasala saboda haka ka yi kokari ya zama to lokacin gajiyanka da kasalanka duk da haka baka sauko daga sunna ta ba ya zama to alal akal duk da cewa ka gaji kana cikin kasala amma kuma duk da haka kana kokari kana kamantawa a sunna misali mutum ne kullu yana tashin dare yana yana nafilan dare kullu yana jin karfi baya gajiya zai zo kuma wani lokaci ya zama to ya gaji baya yin tashin dare kuma to amma kuma duk da haka kada gajiyan ya hana shi daga yin shafai da wuce ka gani in ya kasance bayan sallar isha'i zai yi kokari ya shafai da wutiri ko bai tashi ya yi sallar dare ba Allah akalla ya yi wani nafila ko ba ka ne amma idan ya zama to lokacin gajiyansa sai ya bar nafilan dare ga baki daya wannan kuma ka gan ka sauko ka zama to below standard kenan ina fata mun gane wannan shine abin da manzala yake nufi da wannan magana sai ma lace wa qabla shuru fil kalam kafin mu shiga cikin magana anil ilad game da maganin raunin imani yahsunu dhikru mulahabatan wahiya wahiya. yana da kyau mu ambaci wani abun lura guda daya shine ne ta anna ladina min alladhina yahissuna bi kaswati eh, bi kaswati Shi ne cewa da yawa daga cikin mutanen da suke jin zukatansu yana cikin kekashewa yabhasuna an ilajat kharijiya irin waɗannan mutane suna neman magani ta waje yuriduna al-i'timad fiha ala suna so su dogara akan wasu daban me yake nufi mana mutum yana jin raunin imani yana neman magani amma kuma sai ya dinga neman magani daga waje mana sai ya zo wurin malami ya ce malam yi min addu'a Allah ya kara mun imani wannan kuskure ne in kana so ka maganta raunin imani dole ka magance abin daga zuciyanka ba wai ta waje ba ina fata mun gane shi abin da yake nufi yace yuridun al-i'timad sun al-akhirin suna so su dogara akan wasu daban ma annabi maqdurihim law aradu duk da cewa suna da iko da suna so ah, ilaja anfusihim bi anfusihim za su iya magance kansu da kansu wa hadha huwa al-asl wannan shine asali li'anna al-iman alaqatun bayna al-'abdi wa rabbi da imani ai alaka ce tsakanin mutum da ubangijinsa saboda haka babu wani da zai zo ya shiga tsakaninka da ubangijinka in kana so ka magance abun dole ka ka kalli zuciyarka kai kokari ka magance abun daga kanka yace fa wa fi ma yali dhikru adadin min al-wasail yanzu abun da zai biyo baya shine zamu ambaci wasu adadi daga cikin hanyoyi min alwasail ash-shar'iyya wasu hanyoyi ta shari'a allati yumkin al-mar'i al-muslim wanda zai yi ga mutum musulmi an yu'alija biha dhafi imani ya magance raunin imani sa wa yuzilu kaswata qalbi kuma ya gusar da wato zuciyarsa da yake ke kashewa ba'da al-i'timad ala Allah bayan ya dogara ga Allah subhanahu wata'ala wa tawtinu nafs ala al-mujahada kuma ya karfafa zuciyarsa ya gina zuciyarsa akan mujahada akan kokari wajen bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda ga duk wannan introduction ne yanzu zai ambaci abubuwa hanyoyi da mutum zai iya bi ya magance raunin imani a zuciyarsa za mu ci gaba ko abu na farko mu dan karanta ka daga cikin abu na farko da ya ambata yace tadabburul qur'an al-aziz wannan shine maganin da ya fi kowane maganin aiki shine tadabburin al-qur'ani menene tadabbur wato mutum ya dinga lura da abin da yake karantawa na al-qur'ani ka dinga tunani akan ma'anonin alkur'ani allati afala yatadabbaruna alkur'an ba sa tunani alkur'ani ba sa lura da abin da suke karantawa ne saboda ka tadabburul qur'an azim muke dinga lura da alkur'ani mai girma allazi anzalahu Allah azza wa jalla tibyana likulli shay qur'an da Allah ya saukar da shi ne ya zama bayani ga dukkan komai wa nuran Allah ya saukar da shi ya zama to haske yahdi bihi subhanahu man sha min ibadi Allah yana amfani da shi ya shirar da wanda ya so daga cikin bayinsa yace wala shakka anna fihi ilajan aziman babu shakka cewa a cikin alkur'ani akwai magani mai girma wa dawa'an fa'alan kuma magani mai aiki sosai qala Allahu azza wa jalla Allah subhanahu wa yana cewa wa nunazzilu min alqur'an allati muna taukarwa daga alqur'ani ma huwa shifa abinda yake waraka ne wa rahmatul alamin kuma rahma ce ga mu'minai gaba kida amma tariqatul ila amma tariqatul ilaj fa hiya tafakkur wa atadabbur hanyar magani da alqur'ani maganin zuciya rauni imana zuciya shine mai atafakkur yawan tunani wa tadabbur da kuma yawan lura da ayoyin alqur'ani yaje wa kad kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yatadabbar kitaballah manzala ya kasance yana tadabburin littafin Allah wa yuraddiduhu yana maimaita shi wa huwa qa'im bilil? alhali yana tsayuwa a cikin dare yana sallah yana sallah yana karatun alqur'ani yana tadabburi abin da yake karantawa hatta innahu fi ihda layali har wata rana daya daga cikin dararakin da ya tsaya yana sallah kama yuraddidu ayatan wahidan manzo Allah ya tsaya yana maimaita aya guda daya kawai cikin sallar sa min kitab min kitab daga cikin eh, littafin Allah wa huwa yusalli alhali yana sallah lam yujawizha bai wuce wannan aya ba aya daya kawai ya karanta ya tsaya yana ta maimaita ta hatta asba har zuwa safiya wa hiya qawluhu ta'ala wani aya ce aya ita ce aya wani Allah subhanahu wataala in tu'azibhum fa innahum ibadu wannan magana waye ne magana annabi Isa ne annabi Isa ne a gaban Allah Allah subhanahu wataala yana tambayan sa kai na kace mutane su dinga bauta maka yace a'a sai yazo yana magana yake ce da Allah subhanahu wataala in tu'azibhum fa innahum ibadu ya kai Allah idan ka azabtar da mutane to mutane bayinka ne bi ma'ana ba wanda zai zo ya ce maka kai zalunci saboda mai kai na ka halice su kai na ka mallake su wannan waya yanzu idan misali tawa ce in na doki wannan waya na buga ta a kasa a kwanda ya sai ce na halice wannan waya? ai ni ne na halice na wace ba ka bane to haka mutane suke annabi tana ce da Allah inda ka azabta da mutane gaba kiya to mutane bayi ka ne yanda ka ganda ma zaka aka da su wa in tafi lahum da kuma zaka gafarta musu fa innaka antal aziz kaina mabuwai alhakim mai hikima saboda girman ma'anar wannan aya manzala ya ce maimaita wannan aya yana kuka har safiya yana fata mun wannan ta tadabbur babu shakka wanda zai karanta alkur'ani cikin kiyamun laili ya yi ta kuka har zuwa safi dole imanin sa zai karu ko haka bane wa kana alayhi salatu wassalam yatadabbaru alqur'an manzala sun ya kasance yana tadabbun alkur'ani wa qad balaga fi zalika mablagan aziman ya kai makura mai girma a cikin wannan lamarin rawa ibn hibban fi sahihi ibn hibban ya rawaito a cikin littafinsa bi isnadin jayyid da sanadi mai kyau an afa a bin raba ya rawaita daga ata raba kala yace da khaltu ana wa ubaidullah bin umair ala aisha wannan afa ba sahabi bane tabi'i ne dalibin ibn abbas ne yace na shiga da ni da ubaidullah bin umair mu biyu mun shiga dakin wa ala aisha dakin ana aisha mata manzo sallallahu alaihi wasallam fa qala ubaidullah bin umair sai ubaidullah ubaidullah bin umair yace ma aisha haddithina bi ajabi shay'in ra'aytihi min rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki bamu mu labari wani abun da ya fi baki mamaki game da lamarin manzo Allah sai nana Aisha ta fara kuka wa sai ta ce qama laylatan min al-layali manzo Allah ya taba tashi wani dare daga cikin dararaki sa'ani yusalli tana nufin ya tashi yana sallah Fakala sai manzo Allah ya ce ya Aisha ya ke Aisha zarini ata'abbad li rabbi ikyale ni in bauta ma ubangiji na na na aisha ce, Kultu sai na ce da manzo Allah wallahi inni la uhibbu qurbaka wallahi ina so kusanci zuwa gare ka jina na aisha wa uhibbu ma yasuruka ma yasuruka ina son da zai faranta maka rai qalat tace fa kama sai manzo Allah ya tashi fa tafahara yayi sarki ya alwala thumma qama Salli sai ya tsaya kuma yana sallah falam ya biki bai gushe ba yana ta kuka hatta balla hijira hijra har sai da rigansa ya jike da kuka thumma baka sannan kuma ya ci gaba da kuka falam yazal yabki bai gushe ba yana ta kuka hatta balla al-ard har sai da kasa ma ya jike mana in ya je sujada a cikin sujada yana kuka hawa yana zuba a kasa har za ka ga kaman kasa ya jike inda ya sujada waja a bilalun yu'zinuhu bi salat har safe har lokacin sallar asuba bilal yazo yana neman izini sa ya fito ya zo ma mutane sallah falamma ra'ahu da bilal ya ganshi ya biki ya ga manzala yana kuka kawala bilal yace ya rasulullah ya ke manzo Allah tabki wa qad ghafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhar kana kuka alhali Allah ya gafarta maka abin da ya gabata baka kuma abin da ya jinkirta kawala sai manzo Allah yace afala akuna abdan shakura ko da Allah ya gafa samun ba zan zama to bawa mai godewa ba laqad nazarat alayya al-laila ayat azala ce sai ta da bilal hakika wadansu ayoyi sun sauka gare ni a wannan daren wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha bone azaba ya tabbata ga duk wanda ya karanta wadannan ayoyi bai kuma yi tunani akan su ba wace aya ce inna fi khalqis samawati wal ard allati lalle a cikin halittar samai da kasa wa ikhtilafil layli wan nahar kuma sabanin yini eh, sabanin dare da yini na aya cikin wannan lamarin akwai ayoyi li ulil albab ga masu hankali sune wa allazina yadhkuruna Allah sune wadanda suke ambatan Allah suna tunawa da Allah kiyaman a tsaye wa qu'udan a zaune wa ala a sasannin su wa yatafakkarun suna tunanin jin halki samawat suna tunanin a cikin wato game da halittar samai da kasa idan suka yi tunani suka kalli waɗannan abubuwa sai su ce me rabbana ma khalaqta hadha batila ubangiji mu baka halici waɗannan abubuwan ba a banza subhanaka sarki ya tabbata gare ka fakina azaban nar ka tsare mu daga azaban wutan jahannama malaka wa hadha yadullu ala wujubi tadabbur hadhihi al-aya wannan yana cewa wajibi ne mutum ya karanta waɗannan ayoyin yayi tadabburin su saboda haka za mu tsaya nan saboda haka wannan yana mana cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta alkur'ani kullu yana tadabburin sa shi yasa kuma yafi kowa imani a cikin hadisi baki daya babu wanda zai taba fin manzo Allah imani ko bi wani taka mutum yana bayan manzo Allah ne yana ba ta magana saboda me saboda tadabburin manzo Allah yafi na kowa saboda haka idan mutum yana so ya magance raunin imani a zuciyarsa to dole ya dinga taka karatun alkur'ani kuma yana tadabburi akan abin da yake karantawa za mu ci gaba a karatu na gaba insha Allah abin da makaranta daidai Allah ba mu ladan sa inda kuma kai kuskure Allah ya yafi mana subhanaka allahumma wa atubu ilaik assalamu alaikum a yi sallah akwai tambaya Eh. Ah, abin da nake nufi da haka abin da mana yake nufi mara ya buga misali ne na mutum ya gwada kansa domin ka gane cin imani na karuwa ko yana raguwa yake cewa idan ka je kasuwa ka gan irin abubuwa da ke faruwa a kasuwa kana ganin mata waɗanda ba su sa kaya masu kyau ba suna tabarruji suna nuna cikin su kana jin maganganun da ake yi na banza a kasuwa dan ka zauna daga kasuwa daga safe zuwa dare misali duk imani ka karuwa zai yi ko raguwa zai ka ka yi compare tsakanin halin da imani ka zai shiga da idan ka je makabarta misali ka shiga makabarta ka kalli makabarta waɗanda aka binne su ka yi tunani akan mutuwa ka yi tunani akan ranar da kai ma za a zo a binne ka cikin makabarta za ka gan cewa akwai bambanci tsakanin halin da zuciyanka zai shiga lokacin da kake makabarta da halin da zuciyanka zai shiga lokacin da kake kasuwa kafin ji na saboda haka a lokacin mutum yake kasuwa mai yiwuwa imanisa raguwa zai lokacin da kuma yake makabarta akwai yiwuwa imanisa taruwa zai a wani lokacin kafin ji na bayani saboda haka wannan misali ne yake bugawa akan wato ina ne za ka samu karuwan imani ina ne kuma za ka samu raguwan imani Allah wa'ala akwai tambaya kuma Thank you. mana mene eh eh mana duk wani aya ai mutane daban-daban suke wani zai ya karanta wannan bai masa tasiri ba wani zai karanta wani aya daban ya zama ta wannan ayan shi ke masa tasiri za mu zo nan gaba mu karanta akwai aya a cikin alkurani wannan umar sun karanta kullum duk sanda ya karanta wannan ayan to kuka yake baya iya wuce ta duk da cewa ba wannan aya manzo da ya kasance yake karantawa ba kowa daban-daban yake kowa da abin da yake masa tasiri a zuciyarsa so ka inda mutum ya zo kan wani ayan da ya masa tasiri ya ta maimaita wannan ayan yana ta tunani yana kuka yana ya tsoro Allah wannan ba wani abu ne shi ma zai kara masa imani insha Allah somebody does not going to cry yes it shows that its heart is very strong it's, it's solid <laughs> so that's why he needs to work on his heart. All right, his heart is, has become so dry. All right, there's so <laughs> there's so there's so much faith in it. That's why he needs to work on his heart. Uh, he needs to work on his heart because uh, rashin kuka saboda tunani lamarin Allah subhanahu wa wataala dole alama ce na keka cewa a cikin zuciya. Uh, inda mutum yana da inda zuciyanka yana da taushi akwai imani to ko yaya akwai sanda ka zubar da hawaye saboda Allah subhanahu ta'ala ina fatan gani shi yasa manzo Allah yake cewa a cikin mutane guda bakwai da Allah zai sa su karkashin inuwansa ranar da babu inuwa sai inuwa Allah akwai wa ah? yace me a'a akwai magana da kidan alaka da bayani da yake yace me yace wa rajulun ah? ce yace ne? ya yazo cikin zuran wanda ya tuna Allah ko ba kare yace wajen rajulun tazakkara na ko tazakkara wani abu da yace fa fadat aina ina abin da nake nufi mutumin da ya zauna shi kadai ba kowa so da wani idan ana kiyamu ne yana kuka mai yiwuwar ya yake yi zai yi wani zai iya tsayawa ya zan kowa na kuka ya ce to ni ne ba zai kuka ba tunji ma sai fara kuka kaga wanda bai yi zama da hanta ba yawa yasa manzan ya ce mutumin ya zauna ya ke banta shi kada ya yi tunani akan Allah fa fadat aina sai idanunsa suka zubar da hawaye wannan Allah subhanahu wataala zai sa shi cikin inuwar sa ranar tashin kiyama to aka dole mutum zai ko lokacin da zai yi tunani akan Qur'ani ko akan lamarin tashin kiyama ya zubar da hawaye na'am to on his all right it's lack of understanding all right the more you know a yi wannan hali ba hana ba ana so ka yi a yi wannan hali ina wata ne lokacin da ka samu mutum da kullum ba zai zo maka da zance da za a amfane ka ba a rayuwar duna da lafira sai kawai abubuwan da zai dinga kawo maka sabon Allah da ya kawo maka laifi to dole ka nuna masa cewa ba ka son wannan magana yana fatan gane don kuma bai daina ba duk sanda ya zo wurin ka dole ka saka fuskanka eh, don ya san cewa ba ka son wannan abu ya daina yana fatan gane a nan ba za ka ce an ce a dinga saki ma mutum fuska ka saki mai fuska da kuma yana kokari ya jawo ka ne zuwa gauta dole ka nuna masa bacin ranka Allah ya sa mu dace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh